ma a bisa haske na musulunci so irin solutions da muke kawowa mu ya sha bamban da wanda 'yan boko suke kawowa kaga buhari kaga rimi tunaninsu tunani ne na 'yan boko to ba irin nasu muke kawowa ba tunani ne muke kawowa wanda yake hululin islamiyya Waƙiyya kuma waɗanda suka dace da zamani ba za mu zo ne mai ta muku wa'azin abin da yake faruwa a misra ko abin da yake faruwa a siriya ko a saudiya ba ga abin da yake faruwa a najeriya ba mu tsaya mun fassara muku shi ba lil mushkilat rahina na matsalolin zamanin nan waɗanda suka zama wa musulmi cikas to irin waɗannan matsalolin ko to yana daga cikin manufar da a wasu salafiya shine gabatar da hulul kawo shawarwari mafita da ɗaukar matakaiya domin kawo karkensu ko kuma in sun ci sun cinye mu to sai a tunanin ya za a kada 'ya'yan su fama da su duk yana daga cikin aikin da'awar salafiya